malam don Allah don annabi ka saurare ni malam mu zo ƙarshen wannan al'amarin a satin da ya gabata cikin shirin da kowa ya daina yake wani kwala min kira sai ka ce wacce ta yi sata to sharin da kika je kike min ya da kunni na kar fa ki manta goshi ni fa yar ki ce har da zaki je ki zauna kina min sharri ki na faɗa ai ban ƙara ba ban kuma rage ba ai abin da yake faruwa shi na faɗa na kuka kike yi ne <laughs> na ji daɗi da kika kawo kukan ki wurina kuma insha Allahu zan iyakacin ƙoƙarina in ga na shawo kan matsala ina lahi wa ina ilaihi rajiun an nan gaba ina ga rufe ne zake da duka ladungu Allah kowa ya san gumi na nake sha ita kuma fara ta nemi wancan ta dabu wancan ta wancan ai na fita wallahi lalacewa ba ka je ka ce ba nan in an jima ka dawo ka ansa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك يا الله بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أكبر أن نتينا وأكرنا من الفقر لا دنقو abin karin kumallo ne ya samu ai haka ai haka nake so a rinka kawo ba sai hafiya da bilu da ba an ji jiki sannan a kawo me aka samu ne ladungo abin da aka saba in ce dai ba koko ba shine Allah sauke haba ladungo haba ladungo dan Allah mu daina ma Allah godiyar mai mana ye ladungo Allah ya ma aminu na arziki saboda Allah ladungo kullum mu zo mu buge da shan koko ai ya kamata a rinka dan hurhurawa dai bari ka dan samun shayin nan da burodi ana karyawa da shi ko da yake ba sa bane laifin ki ne ladungu Allah wadare wala Allah wadare malam ni kake wa Allah wadare ba ki ba ke nake ma Allah wadare ba mugun makwannan naki da tsamulmula alquran shine nake ma Allah wadare ye duk danginki duk danginki ladungu mutanen arziki ne masu unguwa da kyauta yadda kika san damana a ruwan sama a rinka runtumo ma alheri da kyauta ke ko ba sai inda kika gado wannan tsamulwala da mugun mako idan nake balabin ga wallahi haba wannan magana ta kafa shine shege yayi da mai zina malam kura ce za ta ce da kare maye cabe ƙarfin hali tusa da jini haka ma zaki ce ko ladungu haka ma zaki ce gaskiya ne wallahi jaki a taban je ake dukansa Alkur'an idan ka wannan kokon labarin mai kwakwala da ya zani ya za a yi a akabar wallahi wannan kurba ɗaya zan masa lama in kwakwali in huta haba ladungo ye saboda Allah saboda annabi saboda rashin karatun ta ko ko dan tsakarin nan ba za a zo a zuba masa ba ye haba malam akwai siga a ciki fa sai dai inji ne bai yi ba ladungo da Allah ki ce wa bintalo Allah ta je ta samu Aminu ta samu Aminu na kin ji ko ya fata kuɗi tana Allah azurta mu ya je wajen ɗanta ne mai shayi kin gani ku a ɗan man haɗin kauri yawwa a ɗan zuba dogon gwangwani na madara a runtuma shi gaba ɗaya kin gani ko a ɗan soyo ɗan kwai a ɗan barbaɗa ɗan abin nan mai ɗan zaƙi zaƙin nan kin ji ko yawwa sannan a samu biredi katu a tsaga shi tsakiya ladungu a ne shi da nan wanda ake ce masu bota eh a shafa shi a shafa a shafa a lulluɓe shi a ɗaure a leda a kawo min ladungu in karya da shayi wala ba zan karya da koko ba haba to wallahi tallahi malami dai ba zan je in gaya aminu ba sai dai in kai za ka je ka je wannan wani irin mm, rashin godiyar Allah ne wallahi ba zani ba malam ni dai na gaya ladungo au tafiya ma kika yi lalle su ladingo an samu lafiya alƙur'an dan dai shi ciwo ba a fatarsa da san ci ai gare ki komai da kike da Allah kin samu lafiya shi ne na ki rinka juya da kullum kuma ni ba zan ma Allah godiyar mai ya tunda dai Allah ban lafiyar kafa zan jin samu aminu ne da kai na zan ma ta samun abin da dan kauri kauri Allah nan ka bala da gutsin kita ya na su rinka duka Mama zan samu garwashi kuwa? Anya su bai da za ki samu sai nan kuwa. Wallahi ji ne ɗakin yana min bashi bashi to ina son ɗan yi turaren wuta ne. To bari in gani. Ba dole ba sa turaren wuta. Ɗan masho ya zo da asiri an fake da turaren wuta. Ke goshi, ki iya bakinki. Ban shirya masifa da sanyin safiyar nan ba kina ji na ko? Ki rufe min baki. Ba na so magana. shagar wasi nan maza tufi daki da si wallahi goshi idan biki fita harkata ba wallahi sai na farfasa miki baki a cikin gidan nan zubaida lallai ma zubaida da ni kike wannan magana ni za ki farfasa wa baki to wallahi tallahi ni ma a shirye nake da in farfasa miki naki bakin to shikenan mu zuba da ni da ki ai mu zuba zubaida haba mama ba kya jin abin da take gaya min ne hakurin da kike a gidan nan yayi yawa shi isa mutanen da suke raina mana hankali ki kyale ni da ita in babbasa mata baki wallahi ki tafi daki mana ki tafi na nan ah. a shirye nake da ke kuma idan ba tsoro ba ki fito mana ki ga abin da zan miki tunda Allah ya mun kafa ai zan jin samu abin ne in tashe shi da kaina ko kuwa haba Allah ta wuce wannan Wo Aminu na? Ikon Allah, ai dama ken yaro. Na'am. Na ji kana ta kwala Aminu kira, Aminu fa ya fita tun ɗazu. Amma saboda Allah la dungo dan mugun hali sai ki gama amma kina jin sai faman takaɗi ne nake ta faman yi. Ye? A yanzu na faɗa maka. Na ji, amma na san yanzu bai nisa ba ya wuce nan kofar gida tunda Allah ya hore man kafar tafiya. Barin Hamza ta je in same shi. Yawa. Haba. Allah sauke. mata a ce kullum kullum ka tafa manta ka didi da mata guda daya ya saboda Allah sai gode Allah kuma da fara addini Qur'an sai da ka wata Aminu O Aminu na Aminu Allah yaro kamar aiki bawa yaro kamar aiki bawa gari Assalamu alaikum Wa alaikum assalam A'a Alhaji Nuhu Na'am baba barka da zuwa A'a, ikon Allah. Alhaji wato kai ne ka kwamo asubanci haka ko? ‘Yan renin wayau kawai idan ba sauro ba a shirye nake da ke na rantse da Allah da faffasa miki baki a cikin gidan nan. ‘Yan renin wayau kawai hanni za ki dube ni ki ce sai kin fasa min baki. Wallahi idan ba tsoro ba ki fito mana. Goshi? Na'am. Hayaniyan me nake ta ji ne haka? Taron dangi suka min daga ita haƙu wacce. Tarin dangi. Ke ‘yan yarabawa, ya ku ta kiyayi ramata, ku yi fit ku fice daga hancin yata kin ji na gaya miki ehe a ba yaya ki daina shiga fadan yara ki rike girman ki mana do Allah haka zaki ce duk sanda abu ya taso sai ki ringa ƙasa ƙasa ƙasa da murya na munafunci kamar wata mummuna mummunar ƙarya ba Gozini ne mumu na kare? Eh, an faɗa miki, an faɗa miki. Mahaifiyar take gaya mumu na kare. Na gaya mata sai ke abin da zaki. Kina hauka ne? Eh, ma hauka kike yi. Na faɗa mata sai ki zo ki abin da Banza bizal kawai. Eh, na yadda ni bizal ce amma ke fa sai yawo kike a titi kwararo kwararo. Babu mijin aure. Wallahi na riga na fiku wallahi. Wannan haka yake goshi. Wai bakin ciki ake rai, to wai menene abu bakin ciki anan? Wannan haka yake goshi. Ana nan ana ta bin kwararo kwararo, ana yawon bin bokaye. Goshi yake gode Allah ki taba ruwa. Ai, na gode wa Allah na taba ruwa. Ki kwanta

Alhaji no kai ko ta shawara ce wani wacce take hana ka bacci. Baba shawara shine akan alawiya. To To wace shawara ce wannan a game da alawiya Alhaji Nuhu? Baba idan ba za ka damu ba. To ka shirya man saka a mota mu je garin nan mu da da alawiya. To Alhaji Nuhu. Na'am. Ni za ka kinkima ka saka ni a mota? Mu tafi dan dirimi? kulelan kulelan ka karka saki ma irin wannan magana haba hawa haba hawa menene wannan ba za ki bar shiri ta ba kulla ce ki inda masifa ce ke ki harsata me ribar ka ciki dakata malam ka ji tsoron Allah ka zama mai adalci a gidan nan daga zuwa ba tare da kayan bincike ba kawai sai ka ce ni ni na haddasa masifa dala ke mun shiru ba saliki bane ba na saliki sare ba zai gamu ko ki za ki ga malinki umma ki kyale shi ki zo mu tafi daki ai da mu an riga an gama da kai an gurguza maka rayuwa an je an haɗa ka da bokayen ogwamasho duk wani tsaface-tsafacen duniya an yi maka shi ina za a samu kanka kuwa ai sai dai addu'a mai ta taya ka da addu'a Allah ya yafa mu abin ruwan sanyi amin an gama da ni ko to tunda an gama ne to ai kyawa ba hana ki in dai kullum motar ke ba ki miki bana ke ba ki ke ba ki mallake ki gani za ki nasara sha sha ko ma kwaciya kwarkwar mala

wannan can ba naka bane ka gane ko ka daina ma irin wannan tambaya ce ma ni da ɗan durumi haihata haihata ni da ne ɗan durumi ba zan je ɗan durumi ko ba na so ana tuna ban sunan wannan wuri ka ci ko alaji ba labarin ka bane ba kuma abin da ya kamata ka ji bane yawwa baba ina jin ka alaji idan har ba za ka damu ba ina fa damuwa ah, me zai hana ka haɗa ni da kandala ko binta sai mu ji dan dirmin mu da alawiya ikon Allah kai ana ruwa ya ci makaɗi kai kana ganga ta jike ye ai da kandala da bintalo in zaka na su wuka a wuya alaji nuhu ba za ta taba ce maka ga inda hanyar zuwa ɗan dirmi take ba ya i baba na Allah ka taimaka mu ka taimake ni da Allah ka taimaka min dan Allah ka ji baba to aladunu na'am baba tunda dai Allah ya sanya ka matsanta a dawo da alu ya ɗauke ba za ta gagara ba sai dai yan matsalar guda ɗaya ce bata kai biyu ba ba na so ka je garin nan da wannan mota. eh amma da dai za a ɗan samu kuɗin mota to da ni na sai da za a yi aje na san wanda zan tura nan da na sai gaja dawo da alu ya insha Allah matsalar kawai da rashin yan kuɗin baba wa zai je to da ya? yo mai daki ba shi ya san inda yake masa yo ba alhaji sai ka tambayan wanda zai je kai dai ba ka ga alawiya a garin nan ba ah, ah. haba matsalar kawai kuɗi ce shi ne za a je a zo da ita wannan kuɗi zai ishi wanda zai je taho da alawiya har da ita duk su ci abinci har su dawo gida. Ikon eh, Allah alajinu mai aiki da cikawa. Mm. In Allah da kwantar da hankalinka alajinu. Insha Allah in Allah su yarda. In Allah da alawiya za ka ganta a daɗin kowa ɗin nan kashi, za ka ganta ta dawo alajinu. Ah, kai. Na gode baba. Karkara ma alajinu. Eh, insha Allah. Mala Haruna. Mala Musa. Na gajiya. Alhamdulillah. Madalla. Alhamdulillah. Madalla. Mala Musa. Ya na ganka haka ko baka da lafiya ne? Ko kuma jikin dai badarin ne ya yi zafi? Hmm. Na ma rasa ta inda zan fara. Mala Musa kenan. Ai sai ka fara ta inda ya fi maka sauki. To, a gaskiya matsala ce ta cikin gida. Wace irin matsala ce wannan? baraka mana barakan batar lafiya ne a'a lafiyar talau ka sha maro ta fashe magani ha ni ba wani mari da na gani kuma ba na shan murinda ka gani nan in gaya maka a dumama na zo to baka san layi ake yi ba layi au layi kuma ina layin wannan wannan irin a jawo ne ne ana bin layi kuma ka zo ka tura mutane kura kawai jawo na jawo kura mana a ya kuri ga alai shi wannan sabon shiga ne abin shi hankali mutum hudu ne akan layi ka koma bayan ka suka ɗi ya ka yawo ka ba. hudu ina mutum hudun suka anan A nan daya biyu uku hudu ya haka ne to in layi na zo na ɗiba za ku ranka baya to gaskiya malam musa baka kyauta ba a ce da shekarun nan naka a ce ka ci zarafin matarka baka kyauta ba wallahi malam haruna kaddara ta riga fata ka san zuciyar soja idan ta ɓaci sai ka rinka jin tana tafarfasa tana sama tana ƙasa tana hankoro ba za ka iya kontrolar ɗinta ba har sai ka aikata abin da ta umarce ka kawai sai na ji na kasa yin haƙuri na cire belt ɗina na rinka tasa ta a sha amma ka aikin banza zuciyarka ta kai ka tabaruka ka aikata abin da za ka zo kana nadama ba na dama yi ba kawai dai gani nake yi ba ni da mai dafa min abinci a gida shi ya sanya nake so ka taimaka baraka ta dawo har yanzu kana nufin ba ka yi nadama ba to bari in gaya maka ba zan je bikon baraka ba haba mala haruna ai haka baka gane inda na dosa ba sai ka gane da ni ai ka san duk cikakken soja hmm. ba zai taba yadda ya nuna maka gazawarsa ba ka san an ce faduwar gaba asarar namiji malam musa ina ruwan biko da faduwar gaba a soja is always a soja ba zai taɓa yadda da gazawa ba malam lallai musa har yanzu fa baka yi da dama ba don haka ina ƙara jaddada maka ba fa zan je bikon baraka ba ha malam runa wallahi na yi da dama <laughs> na yi nadama wallahi to shikenan eh, tunda har kai nadama in Allah ya yarda ni kuma zan je samu baraka ba ta hakuri to na gode da kyau eh. na gode da kyau amma sai dai abin da za a yi idan ka dawo daga aiki ka zo ka ji yadda muka yi da ita ba sai na biyo ba baraka ce ba na tabbata za ta amince ta dawo a'a lalle idan ka ji wannan aiki ka dawo ka zo ka ji yadda muka yi domin watakila ita ma tana da nata sharaɗin da ta ginda kafin ta dawo to shi ke zan biyo da na gode ladingo o ladingo madawakin kwallo o ladi uwar gida haba Ladi, haba Ladi de haba ladi ladi lallai ladidi ladiyo ladi uwa gombin talo. ladin go mala haba ladin go dawakin dawakin kwallo haba ladi alquran yau yau yau bar wani waka dike su da dare ra miki waka irin murya nan tawa in na motso ta ladin go malam lafiya irin wannan rera waka haka da wannan kirari wallahi kalau sumul sai alheri oh. <laughs> yau gidan nan ladin go za mu shafe dai shawarar da nake ta famai na rasa ko wani irin launi za mu sha farfesun far fisu <laughs> eh. sai dai matsala ɗaya ce ladungu hanzu shawara niki na rasa irin farfesun da za mu sha shin farfesun nan na kaji za mu sha ko na zabi ne kai anya ni ba ni da Allah da za samu irin katon talasalan nan ma shi za a zo a girda ma wuka malam wai kai din da na sani ne ko ku a'a ni din mafarki nake ikon Allah na kwanciya fadi hawa ladungu dan adam mai rai yana yin fatalwa ne Ye. Eh, saboda Allah ko kin gane kama da fatalwa saboda Allah sabon salo kai shafa kwalle da tabariya abinda zaki ci kenan Allah ye eh? a shikenan dai ni Allah ba zai man arziki da za zo a kece rai a gidana ba ye eh? to Allah ya hore man ladugo aka ce wanda ya samu hutu sai ya huta kin gane ko fesu za mu sha gidan nan <laughs> yawa dalla kira min kandala na ga annabi ranar tsira kanda tana daki e bintalo sai ta huta ita ma e a je wajen dan bugubiri nan gangaren hekuwa e da dan samo mana kaji yan da kwali haka kin gane ko sai a kawo shi kuma aminu sai darza musu wuka in darza musu wuka ke kuma sai a baki ki koma ki samu ita lamiyar nan taki ladingo kin gane ko da la in an ji baka in ji suna zugub zugub zugub zugub a cikin tukunyar da ladingo ha ba yanzu na ji baka wai da ya harbi ubansa ka ce aminu ne ya bada kuɗi a siyo kaji a farfesu a gidan nan matsala ta da ke kenan wallahi ladungu matsala ta da ke kenan wallahi mummunan zato mummunan zato ladungu a takaice ni dai ba wanda zai ba a garin nan na daɗin kowa ye sai aminu da yake allah ya masa arziki ye. ai ba inda rarrawa ne shi ladungo ina da aminan arziki a garin daɗin kowa duk inda na zagaya malam kabiru ungo duk da yake wa'annan mahasara sun hana ni fita bara ai hanyar allah yawa gare ta sai ga duk inda na fita mi koman ake amma mafarki ne in ga maki an fifita da na tafi aikin hajji <laughs> eh. a bakin gimi jambo da laya bari in kira dai to a hannata kira <laughs> Malam malami Ashe haka fara jin garuwa. Kai dai bari malam malami. Da na san haka wannan sana'a ta garuwa take da wahala, da ban fara ta ba. Haba sallau, in ba zaulaya ba, ai kai ba ka san aikin garuwa, ai ba na rago bane ba. <laughs> Malam malami kenan, ni ma da gani na ka san ba rago bane. Nama kawai ne babu a jikina sosai. Eh, daga ciki kuma har da ma rashin kitse. duk da cewa dai nema din rai da kadan hibi ko gaskiya ba a yau ma ni da kai kun kuma ne ne ƴaƴanta <laughs> to shikenan dama kuma ina bukatar ruwan fa zaka kai mun guda jarka hudu isa malam malamin jarka hudu ina laifin goma kada yake da yawan iyali ai ai ai ya kata kin nan wanke wanke fa nan kudin jarka hudun ne malam malamin naira hamsin to ai sai ka lissafi gani jarka biyu ashirin da biyar biyu ashirin da biyar to ne hamsin kenan fa kai baka san ma safe kenan mai haba malam malami ni ba zan sayar haka ba baka san dalla ta tashi ba to eh to ban kudi na haka ne jana ta fada ta tashi ban san inda ta koma ba to shikenan Allah san ku ta bani kudi na eh kamar ne ce sai ai kuma malam malami banda ka na bar in ka ban da ruwan wa zan saya to ai ni ma haka ne gani kuma ko tun da kasan da yawa to akai guda hudun da Allah to ai kenan zan shiga gidan mai unguwa yanzu to ka duba cika kudi Allah masu abuna azaba to eh. wani irin mai wannan wani irin network ne wannan ba ka da dama kai kira ya shiga ko kai a kira ka ma me wannan to in sake gwadawa mu gani alhamdulillah wannan ya shiga Ya za ka shi faɗiwa mutane gida ko sallama babu? Gidan fa gidan matan aure ne. Ina sane, na sani sarai an ma mijin aure ne. Kuma mai gidan ne ya ce a kawo muku ruwa gashi. Zuba ɗaya a randa ga ta can. inna ilaihi raji'una kai wani irin sakarai ne kai haka ake zuba ruwa a randa billahi lazi sai ka biya ni randa ta dan Allah ki hakuri ba da sani na ne ba wallahi sai ka dan Allah ki ya jiya ka ka ce maka ake zuba ruwa ina da amma wallahi ki hakuri eh, yawa alhamdulillahi gara da Allah ya kake hajiya zubi wallahi mahaifiyarki ce in ga miki a garin zuba na fasa mata randa dan Allah na annabi ki ba ta hakuri. wace ce ummata ani wannan ba mahaifiyata bace wuce mu tafi Me zan haifa a nan gurin in ce na haifi ne. Mm, mu tafi shikenan haji. Ce mu tafi na ce. Allah. Zubaida abin da zaki ce kenan. Sai fa an biya ni randa ta fa wallahi zaki dawo ki same ni darab a gidan nan. Wallahi sai an biya ni randa ta ko ba randar ƙasa nake so a biya ni da ita ba randar roba nake so ehe idan ana son zaman lafiya a cikin gidan nan wallahi idan ba haka ba duk garin daɗin kowa kowa sai ya san halin da ake ciki akan randar nan wallahi sai an biya na da mugunta ce ba da haɗin kai ai goje ka samu cire kuɗin nan waɗannan kudaden ka samu cire su wace irin magana ce wannan kuma me kenan wannan kace nufi ka gaya mun kuma aha dalla ka tsaya malam dalla saurara to Allah ba ba shine ba to Allah kaji wannan ba shine ba wace irin magana ce wannan kuma amma na kati atm card sun fi guda hamsin wanda ka taba da su amma a ce ka kasa cire wani abu daga cikin waɗannan kuɗaɗen to ka tsaye kana yi mai kenan dalla ah, da da da ta da mala dakata dalla wace irin magana ce wannan da Allah to me wannan kenan ake yi eh wani tausayi kenan aka aka aka aka ji na talaka an buga kawun na talakawan an rufe an rike kana da kuɗinka ba za ka iya fitar da su a kasashen waje ba to me kenan ake nufi eh ba za ka iya fito da kuɗi ka sayo kaya ka shigo da su kai ka ƙari ƙasa ta ƙaru ba kuma an ce talakawa ke eh, don talakawa su to wani jin daɗi ne wannan eh goje i'm too tired of incompetency ka gane ba na san wani irin waɗannan maganganun ga baki ɗaya mun tura ka aiki kawai malam ka yi felin kawai shi kenan abin da za a gaya min kenan the earlier the you must be very smart me yasa to da Allah bari kawai da Allah haba kana da kudinka an ba account an rike an rufe ba za ka je kasar waje ka fito da kudin nan ka sayo kaya ka shigo da su ka karu kasa ta karu ba kuma an ce wai talakawa ke ma aiki an kashe mu dai kenan mu shi kenan ba a so mu ci gaba kenan eh to ni kawai ma na ga cewa zaman goje bata lokaci ne kawai tunda ba zai fita da waɗannan kuɗin ba kawai ba shi da wani amfani zama can wurin ya kamata in san abin da ne akan wannan Hajiya Zubi, na gode, kake ce tafi ba matsala ko? ba komai ko hajiya dubi amma matan nan da faɗan ɗaya take kamata a riba ki kai subhanallahi <laughs> ya zaki eh, eh zaki je shago ko dakata ina zuwa ya a a yo kuma <laughs> hajiya dubi ai lamba ki zaki saka min. To, lallai eh. sallo ka ce ka yi waya. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Eh. kun zama yan gayu kenan eh ba shakka <laughs> to gashi nayi maka masu sai mm, kin saka sunan ki ko nayi maka sai to ai shi kenan. Shi kenan a sauka lafiya to bari tafi sai na ji ka ko to madalla sai kin ji kira na sai kin ji kira na to eh <laughs> hajiya zubi hmm. wannan sana'a da wahalar Lagingo? Malam. Wai shiru nake ji. Ana ta harkar nan malam. Kada a rinka man kurmusu, kada a rinka man kurmusu Shi ne wannan? Eh, to ku ga abincin nan ku ci. Ga na ku. Ko kin san duk kashin sirna ne gidan nan? <laughs> Eh? Ai ba da kanan bojan kanshi kan. Mhm. dan Allah dan alibi ladungu mine ne wannan saboda Allah saboda annabi ye eh? malam aba ladungu kai da kafa ne na ga kai ma abucin kai da kafa ne amma ne ba kai da kafa ne kaza eh, ba ko eh baki ta ce da sake ba amma mi kaza kai ye eh, amma ba da Allah ladungu amma malam hada gori i ba dole ngoran ta miki ba aba yawa yanda da dan dama dama yawa kai tantaɗi alƙur'an abincin da daɗi yake ladungu. Ai malam, zabi da zaƙi suke. Ana ah, yaya ajiya a cikin su. Mm. Mm. Lalungu ina ma zaton ai daidai ne. Wai, kawai. Ohoho, ba su kuɗi ku ci daɗinku. Baba na ya sai mani ɗan wake. alnatin tun ɗazu sannan take ta noma na wallahi ƙarya take ita ce take noma ni ni kaɗan ke ci sai na rada ki yar bantan uba bintalan nan kaga ta ira ko wallahi bintalo sai ne miki mamun ka yar bantan uba ke binta ki ci a hankali gaba ɗayan ku kan in sake jin bakin kuwa ku ci abinci in ana cin abinci ba a magana Allahu akbar ina son tarbiyyantar da ƴaƴana ladin ku sai ki biki biki duk biki tare ki hana ye haba ladungu da Allah ki rinka yin abin da guda zai rinka bi mana dan Allah ka bar wannan magana ka ci abincinka ka ci abincinka ko mm, ladungu mm, mala da Allah dama ina so wata yar magana da ke kin gane ko eh. da Allah ki daure ki dauki mayafin ki kin gane ko eh sai ki lallaba da Allah ki je dan durmi ki je ki dawo mana da alawi ya ladungu <laughs> abu da kamar wuyawar gurguwa da auren nesa malam kai ma ka san wani magana da kai ba mai yiwuwa ba ce wallahi ba inda zan je haka kawai yarinya tana ta Allah rufa mata asiri yanzu in je in ɗauko ta in da ita nan ka tursasa wallahi ba zan ɗauko ta ba ladingo ina gwada maki annabi kina famarin rinsa idanuwa ni kwa ni na bude ido wajen ganin annabi tar mm, ladingo ina mamakin ki wallahi ke ko irin kewar ma rashin alwiya a gidan nan ba kya yi ni kuma kullum inda kwanta sai in mafarkin ta wajen sau nawa Allahu akbar alwiya za ka tana dan safa da marwa gidan nan ma ina dan jin daɗi yanzu sai ji abin shiru dan Allah ki daure ki je ki daure ita kin ji ko buwa ina tabbatar miki da cewar ba zan yi ma alwiya auren dole ba <laughs> Haba malam kai din da na sani ka ce ka fasa aura ma alawiya alhaji nuhu kar fa ka manta gidan nan da muke ciki alhaji nuhu ne ya kama duk dukiyarsa ka gama ta tike shi yanzu ka yi cewa ka fasa aura masa ita kai ma <laughs> wani magana kowa ya ji ta ya san ba mai yiwuwa ba ta yi. ladungu mu alama fata wani yato Allah ya oda ila zambi fi ma baki ilahi min umurihi ba zan sake aikata irin wannan ba da na riga na gane kuskure na kin gane ko magana kuma yi alhaji nuhu ya kawo kuɗi ya bamu ko ya kama mana gida ai abin bai kai ga gori ba eh ai saboda karen gidan ka kakan ga karen gidan wani ko ba gaskiya ba kuma Allah tuntuni an riga an rubuta alahul mahafuzu muna da rabo a hannun alhaji an rubuta kas kas kas muna da rabo a hannun alhaji nuhu wannan ko rabon duk duniya in za ta haɗu ba ne sai alquran sai mun ci wannan rabon wannan rabon mu ne koka magana aure ko da shi da alawiya babu ta zo ta darje ta zaɓi wanda take so ni yanzu fata na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba alawiya miji na gari a can ɗan dirmi. Wanda ranta yake so ta zaɓa ta darje ta yi zamanta asirinta a rufe. Amma wallahi ba zan dawo da alawiya ka zo ka tursasa ta ka aura mata ba. Ina dan Allah ki je ki dawo da ita. Ina dan Allah ki je ki dawo da ita. je ma? Hmm. Fauziya kenan. To, Mary me ya faru wai? Ni ki gaya min abin da ya faru kina ta wani kwana-kwana tun ɗazu. Fauziya, wallahi ban taɓa tsama za ki ci amana alawiya ba. Cin amana? Ni kwa mene na cin amana? Haba Fauza, labari ya gama batsa daɗin kowa, wai za ki aure Nazir. To wannan ne cin amana? To ni ban ci amana kowa ba in gaya miki. To in ba cin amana ba me za a kira shi? Gaskiya ba cin amana ba ne ba. Haka ma za ki ce? Ƙwarai kuwa. ma kwata-kwata ba mu faɗi ga safiya ɗin ita ma ba iska baran ƙarasa gurin dubi na samu gurin a nema mai faci ne ɗauki motar nan walla ya fi min sauƙi kai abin hawa rahama ne ma fa ana zafi sa mu ga wucewarsa lafiya ma muna gasuwa kam ai alƙur'an mai adalci kuma ana cikin wannan azaba ana zuwa bikin ga mota ce ta yi faci na dawo ita ma safiya faɗi ita ma ta yi ta yi faci yanzu kana nufin a kafa ka taho a ƙarna toto na kira mai facin wayarsa a kashe to na ga cewa idan na zo shagon ki gurin sa ba nisa sai in mun magana je kwanto tayoyin nan ya je a facin su yanzu dai ina magana hotuna a jazubi ai yanzu ba magana wani hotuna kamar ya a to alawi nan za ta kama ita in ganta zahiri da zahiri ta ganta zahiri da zahiri Alawi ne za ta da To me yasa ba za ki bayyana ra'ayinki ga iyayenki ba? Babbar magana. Wannan magana ce ta iyayenmu. Kuma ni ya mace ce. Aikin ga ya zama dole na yi biyayya. Ban gane ba. Iyayenmu ne suke so su haɗa mu auren zumunci da Nasir, amma ni ma fa ba so nake ba. To me yasa ba ki ga sha ba ki san sa ba? Na ce musu ba na son shi. So kike yi a tsine mun? Addinin mu ma bai ce haka bane. Kin ga ba a maganan addini a nan. Magana ce ta abin da kike so. to wai ma, cin kina son zurɗin ne babban magana ni ko naga kaman ba kya farin ciki da wannan magana da na gaya miki ta alabuya. na komai ko kaga canji a fuska na ne eh, na kaman duk yanayin ki gaba ɗaya sun canja Ma komai to ina ga chairman na jam'iyya yana taimun waya yana jira na kuma ga wannan matsala ta facin mota da na so mu zauna mu tsara yadda za a ki fara haɗa lefe to amma in Allah so yadda zan je idan na gama da wuri na dawo shi zan zauna mu zauna mu tsara yadda za a haɗa lefe ko <laughs> lefe ba ku na gode sai na dawo din lefe <laughs> alawiye za ta dawo turkashi Kina son su ko ba kya son shi? Mary a gaskiya bani da amsar da zan baki a halin yanzu. Lalle kam, na tabbata baki da riƙon amana. Mary baki fahimce ni ba ne. Amma kin san ana barin halak don kunya. <laughs> Shiga shiga mun Ya kai. Guys, kama na abu ba. Kai ina. Ni forewa zan yi fa. Saboda wannan malamin naku yawa yake yi kawai ni na yage. Ni kawai na ware. Shi ke ba matsala za mu je ne. Mugu za mu haɗu ko. Da fatan dai ka samu leƙawa. Wala Musa? eh na je mana to yaya barakar ta dawo gidan kai da abin da ke so da kai ka tattara min hankalinka waje ɗaya ka nutsu ka ji bayan da zan maka kawai a'a to wani irin tattara hankali na gane a zaune kuma malam haruna to ka dai saurare ni kawai to malam Allah malam kai ma kana dan fito exercise din uh, ah, yes to buzo sometimes <laughs> gala mara eh nakan fito mm. malam ina aminu na na aminu a ah, ah, malam mun kwana biyu mu ma mu ga ike ba kai ina aminu ai malam aminu ya zama big boy yanzu ba ma ganin shi kwata-kwata ya zama big boy kamar yaya sake muku yayi kwata-kwata mun kasa gane kan aminu ba ma kasafe yake bullo a cikin mu ba wallahi yanzu kawai gaba ɗaya al'amuran sai kashe kuɗi yake amma marasa ta inda yake samun su kuma ba ku san inda yake samun kuɗin ba ni kai na ba san inda yake samun kuɗin ba ko ku kun sani wallahi ban ban ban san da yake samun kuɗi ba ba ku san kuma waɗanda yake ta'amali da su ba ni dai gaskiya ban sani ba amma dai ga wayannan nan ko sun sani duk ba mu san su ba anyway Allah ya sauke zo ku gaba da wasan eh, za mu haɗu a school eh, thank you sir malam malam a gaskiya malam Musa na je na samu baraka amma ta ce ba za ta dawo ba lalle lalle ba za ta dawo ba saboda ta gaji irin cin mutuncin da kake mata aikin banza this is nonsense ni za a yi wa iyayi wallahi malam haruna ba dan kai ba da ban yi bikon baraka ba ka taba ganin a inda soja ya yi biko ai na tafka ina ka taba gani kin ta dawo din sai me autar mata ta ita ga mata birjik a gari ne masu ke yi ma a yi musu murmushi su kawo kansu ta je can ta sha zamanta Allah ya sawaƙe an gaya maka sojojin ba sa yi wa mata biyayya ne ban za mu nafiki gashi akan ka amma sai gulma Allah ku bari ba zan kara ba wallahi ai zaka ma kara kan iska za ka ma kara Allah wani kaka a ba kaka ka za ka kira ba banza gwaggon ka za ka kira wannan yaron dogo ba sense Allah ware banza kawai akuya kawai Allah mu ci gaba da badon mu oyo oyo bayana oyo lala na bare oyo Allah anya zan iya ci gaba da sana'an nan kuwa Fere! Fere! yaron ya tafi za. Alawi ya san kiyai mama ya kogin so na shiga har wuya. Salamu Wa alaikum salam. A barka dai. Sala, wai Nazir. Ni ne lafiya? Ok, wani ne ke da wanka waje. Wani kuma? Waye wannan? Babu sai shi To, to ka ce shigo. yawwa na gode alawiya hasken zuciya rashin ganin ki duk na sha wuya la la la la la la la la la la la la la la la la la la alawiya sanki yayi mamaya kogin so na shiga har wuya kakkarfar so na yau mamaya rashin ganin ki na sha an wuya waya ci ka zo gawai to ko dai hafiz ne ke min iskanci bari mu je ina mai neman nato gani na sati mai zuwa cikin shirin da kanka kana ji a labarai yadda man fetur din nan ya tashin goron zabo a garin nan. Sumu sumun hauka zub da yawu. Kai ma ka fara shaye-shaye ko? Idan ka ƙara cewa ina shaye-shaye ba dan ba sai na cire wa kori ɗaya ba shege nake. Ka gane ko? Ka zo waje ko sallama babu. kai ko irin gyaran murya nan in san mutum ya zo ha oga ala kore ne fa na kawo maka dan ka saka min albarka